Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi Hashim Gumel tare da baba ko makiyar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba. Tara ga watan Maris na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. Tusar filu fararen hula a wasu yankuna na kasar Ukraine da sojojin Rasha suka kai wa ƙawanya sun samu damar fikewa a jiya talata suna tsirewa a cikin motocin safa ko kuma da kafa a cikin wani ta wuta ta wucin gadi. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a jiya talata cewa zai sake daukar wani mataki da zai yi mummunan lahani ga yakin da Putin ke yi a daidai lokacin da sojojin rasha karkashin jagorancin shugaban vladimir putin ke ci gaba da kai farmaki a kan ukraine kana hukumomi a pakistan sun fada a jiya talata cewa an kashe akalla jami'an tsaro guda biyar kada kimanin wasu talatin sun jikata a lokacin da wani dan harin kunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban ayarin gwamnati a lardin balochistan da ke kudu maso yammacin kasar kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za ji cewa jam'iyyar pdp a najeriya ta tura sunayen waɗanda take son su mai gurbin gwamnan iboni da mataimakinsa we are also calling on inec to immediately issue the certificate of return to the PDP nominee. Ayo ya bukaci hukumar zaɓe da nan take ta janye shaidar lashe zaɓe na gwamna Umahi ta mika ga Igaruwe a ɗaya bangaren kuma yayin da kasar rasha ke ci gaba da mamaye kasar ukraine jami'an diflomasiyyar ukraine na ci gaba da neman agajin kasashen yamma su kasashen yamma tsoro ba su yi tsammanin cewa rasha za ta fito haka da karfin ta ba dan ita gaskiya ita rasha tana ganin wannan yakin fitar da kai ne fa ba su dauke shi da wasa ba to fitar shi da wasa dinnan dole su kuma kasashen yamma su sake tunani bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su sannan ko muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin ne shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri fararen hula wasu yankunan ukraine da sojojin rasha suka kai wa kawanya sun samu damar ficewa a jiya talata suna tsirewa a cikin motocin safa ko kuma da kafa a cikin wata tsagaita wuta ta wucin gadi a wani misali mutane na barin birnin sumi da ke gabashin kasar sa'o'i kaɗan kafin wani halin da jiragen saman rasha suka kai akan wani titi da ya kashe fararen hula akalla 21 a cewar hukumomin kasar an ga mutane na barin garin irpin da ke kusa da ki babban birnin ƙasar ukraine ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa cewa za a samar da ƙarin hanyoyin kwashe mutane daga garuruwan Chernihiv da Kharkiv da kuma Mariupol. A jiya talata ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya zargi Rasha da yin garkuwa da mutane 300,000 a Mariupol, birni mai kimanin mutane 430 da kuma hana shigar da kayayyakin jin kai. a hali da ake ji kuma shugaban amurka joe biden ya sanar a jiya talata cewa zai sake daukar wani mataki da zai yi mummunan lahani ga yakin da putin ke yi a daidai lokacin da sojojin rasha karkashin jagorancin shugaba vladimir putin ke ci gaba da kai farmaki a kan ukraine wannan wani mataki ne da muke dauka don kara bakin ciki ga putin in ji biden sai dai za a kuma samu wani mummunan sakamako a nan amurka tuni farashin mai ya yi tashin goron zabi zuwa sama da dala hudu galan guda farashi mafi tsada da aka gani a amurka tun cikin shekarar 2008 sakatariyar jarida a fadar white house jen saki ta ce za a iya dora alhakin wannan tsadar man akan mutum daya ta ce amurkawa na biyan farashin bai mai tsada wurin sayan mai ne saboda ayyukan shugaba putin ta ce wannan tsada ce ta putin amma ba tsadar da takunkuman amurka ta haddasa ba amma dai dan majalisar wakilai na republican daga jihar california kevin mccarthy ya yi sukan lamiri ga biden saboda rashin karfafa kara yawan samar da mai a nan amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a pakistan sun faɗa a jiya talata cewa an kashe akalla jami'an tsaro biyar kana kimanin wasu talatin sun jikata a lokacin da wani ɗan harin ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban ayarin gwamnati a lardin balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai mummunan harin na jiya talata a garin sibi harin kunar bakin wake na biyu da kungiyar ta'addancin ta kai a cikin ƙasa da makonni biyu mahali ya tada abubuwar fashewar ne a kan hanyar sibi mintoci kalilan bayan da ayarin shugaban pakistan arif albi ya shige wurin a cewar jami'an tsaron yankin sai dai ba iya ganowa nan da nan ba ko shugaban ƙasar ne aka auna a wannan harin shugaba albi yana kan hanyarsa ce ta dawowa daga wurin wani bukin gargajiya na shekara a wani fili da ke yankin inda ya jawabi ga al'umman kasar baki daya ta talabijin inda ya magana game da karuwan hare-haren ta'addanci a balochistan da sauran wurare a pakistan muna sanya cewa akwai muggan makamai da suka shiga hannun 'yan ta'adda biyu bayan janyewar sojojin amurka daga afghanistan shugaban kasar yana faɗa a cikin jawabinsa ba tare da wani ƙarin bayani ba a hali da ake ji kuma rundunar sojojin pakistan ta ce a jiya talata dakarunta sun kai farmaki a kan wata mabuyar 'yan ta'addan a gundumar turba ta balochistan sa'annan kuma wani kazamar musayar wuta da aka yi ya kashe 'yan ta'addan guda bakwai ciki har da wasu manyan kwamandojinsu guda biyu haka zalika farmakin ya yi sanadiyar kwaci tarin makamai da albarusai in ji rundunar jima kaɗan baba zai sake dawa da labarai kafin nan babbar jam'iyyar adawa a najeriya pdp ta tura sunayen waɗanda take son hukumar zaɓe ta yi amfani da su wajen mai gurbin gwamnan ibomi deb omahi da mataimakinsa kelechi igwe waɗanda babbar kotun tarayya abuja ta sauke da kujera don sau sheka zuwa jam'iyyar apc ga nasiru adam elikaya da ƙarin bayani the ruling will bring order in the political space and check the of political Shugaban PDP Yarce Ayo ya ce hukuncin na alkali in yin iko zai hana gangancin 'yan siyasa ta hanyar sauya shiga. And in line with the court order, we are also calling on INEC to immediately issue the certificates of return to the PDP nominee. Ayo ya bukaci hukumar zaɓe da nan take ta janye shaidar lashe zaɓe na gwamna Umahi ta miƙa ga Igaruwe. don yadda umahi ya yi biris da lemar da pdp ta yi masa ya tsaya takara a tikitin ta 2015 da 2019 amma aka wayi gari ya sauya sheka zuwa apc hukuncin na iko zai ta da balli-ballin 'yan siyasa da suka sauya sheka musamman ma 'yan majalisa don hukuncin kazalika ya kori 'yan majalisar jihar ibonyi 15 da suka bi umahi zuwa apc alkali ko ya ce in an zo zaɓe jam'iyya akan zaɓa ba gwamna ba da haka duk gwamnan da ya so ya sheka ya sai rayar da mukaminsa. We are petitioned him to NJC and we follow it up at all costs. Nan take Umahi ya ce yana nan daren akan mukaminsa kuma yana zargin alkalin da makirci inda ya ce sun rubuta korafi kansa zuwa hukumar kula da shari'a wato NJC hakanan ya ce za su kwabar da hukuncin a kotun ɗaukaka ƙara. I want you to disregard the judgment. It is not a void. There is a substituting judgment in Zamfara state. Umahi ya buga misali da yadda gwamnan Zamfara ya tsallake irin wannan siraɗin. duk da bai bayyana bambancin da ke tsakaninsu ba da hukuncin kotu da ya ba wa gwamna matawalle na zamfara nasara don ba shi ya lashe zaɓe da tutar pdp ba amma umahi kai tsaye da tutar pdp ya hau kujera dab umahi tuni dama ya riga ziyarci shugaba buhari inda ya bayyana aniyarsa ta takarar shugaban ƙasa a dubu biyu da uku yanzu dai za a jira a ga yadda wannan shari'ar za ta kaya da kuma matakin da hukumar zaɓe ka iya ɗauka nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasira da melika Hikaya haddin dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga baba dauke da kashi na biyu na labaran duniya. a jiya talata shugaban amurka joe biden ya sanar da haramta shigo da mai da sauran kayayyakin makamashin rasha a matsayin ramuwar gayya ga mamayar ukraine Poland ta ce za ta aiki da jiragen yakin ta samfurin MiG-29 da Rasha ta kira zuwa wani sansanin Amurka da ke Jamus wanda mai yiwuwa matukan jiragen Ukraine ne za su yi amfani da su. A cikin wani sakon Twitter a jiya talata, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gode wa Biden saboda matakin da ya dauka na lahanta yakin Putin tare da dakatar da makamashin Rasha shiga Amurka. zelensky ya samu jinjinar 'yan majalisar dokokin birtaniya har da miƙewa tsaye wanda ya jawabi na rashin amincewa ta bidiyo shugaban na ukraine ya ambato kalaman jagoran yaƙi duniya na biyu na birtaniya winston churchill wanda ya ce ya lashe takobi zai yaƙi har zuwa ƙarshen teku da kuma cikin iska ya ce za mu ci gaba da yakin ceto ƙasar mu ko ta halin ƙaƙa biden dai yana aiki tare da ƙawayensu na turai waɗanda suka fi dogaro da man rasha domin su mayar da shugaban rasha saniyar ware da kuma tattalin arzikin ƙasar wanda ya dogara ka cokam a kan fitar da man fetur da iskar gas birtaniya ta sanar a jiya talata cewa za ta daina shigo da mai da albarkatun mai na rasha nan da ƙarshen shekarar 2022. A ƙarshe, Hong Kong ta zama wacce ta fi yawan mace-macen COVID-19 a duniya, ko da yake barkewar cutar coronavirus ta ƙara muni a cewar masana kiwon lafiya. duba da yadda yaduwar nau'in omicron ke kara ta'azzara hong kong tana ganin karuwar cutar lamarin da ya kai hukumomi ga kafa tsauraran dokoki da tilasta gwajin coronavirus amma cutar za ta fara raguwa a cewar masana kiwon lafiya gabriel wing babban malami ne a tsangayar nazarin kiwon lafiya a jami'ar hong kong ya yi ƙarin haske akan wani nazari daga jami'ar yana mai cewa cutar coronavirus ta yi tsanani a makon da ya gabata a wani sakonsa na twitter luwang ya ce adadin kamuwa da cutar zai ragu kasa da dubu daya a kowane wuni kafin karshen watan afrilu kana zai ragu kasa da dari daya a kowane wuni ya zuwa tsakiyar watan mayu. Baba ko makyar kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madala Yayin da dakarun kasar Rasha ke ci gaba da kai munanan hare-hare ga makwabciyarsu jami'an diflomasiyyar kasar ukraine a najeriya sun koka kan taɓarɓarewa amurin jin kai a kasar su daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina yau kimanin makonni biyu kenan kama daga lokacin da ƙasar rasha ta ƙaddamar da yaƙi akan ƙasar ukraine al'amarin da majalisar ɗinkin duniya ke cewar na ƙara damarmala al'amuran jin kai a wannan ƙasa. The situation is very sad uh, because uh, uh, many cities are bombed. Uh, <laughs> couple hours ago basically. Babban uh, jami'in diflomasiyyar ofishin jakadancin Ukraine a Najeriya kenan, Mr. Boda Solis, a cikin wani yanayi na ban tausayi da kaduwa. Ke shaida min irin yadda sojojin Rasha ke kaddamar da kashe-kashen bagaraba dalili kan al'ummar kasar Ukraine. Kusan duka manyan biranen kasar mu Rasha na jefa musu bama-bamai. hatta cibiyar nukiliyar mu a makon da ya gabata rasha ta jefa wa bam kaga da sun samu nasara bala'in da zai faru allah kaɗai ya sani domin ba al'ummar ukraine kaɗai ba hatta su mutanen rashan kasan ba wanda zai tsira jami'in diflomasiyar ofishin jakadancin ukraine a najeriya ɗin ya ce akwai babbar bukatar da suke da shiga ga kungiyar nato we want nato to cover our sky like they do in israel all uh, flying of any objects uh, in the Ukrainian sky is prohibited and the NATO destroy destroys them. Muna son NATO ta kakaba dokar hana jiragen sama shawagi a sararin samaniyar kasar Ukraine. kamar da yadda ta yi a Isra'ila. Ta yadda in aka ga duk wani jirgin sama a sararin samaniyar Ukraine, to dakarun NATO za su harbo shi. domin sojojinmu na ƙasa suna daidai da dakarun rasha a saboda kaga yanzu da rasha ta fara auna cibiyar nukiliyar mu in har ta samu nasara to wannan bala'i ne babba wanda ba mu kaɗai ba hatta ƙasashen turai din ma abin zai shafe su uh, NATO countries also will be Ana ganin dai in har kungiyar NATO ta kakaba dokar hana shawagin jirage a sararin samaniyar kasar Ukraine. tamkar ta shiga wannan yakin ne gaba da gaba to shin wannan mai yiwuwa ne Tambayar kenan da na wa wani masanin tsaro Group Captain Sadiq Garba Shehu. Akwai wanda suke ganin cewa idan dai har Rasha ta kai ma eh. Ukraine yaƙi su ma ɗan ƙasashen za su kai. Lokaci abu da kai hasashen abu ba haka yake zuwa kuma ko su ƙasashen turai ɗin ai da in ka ji irin maganganun da suke kamar irin ku taɓa su magani ne. Amma kuma yanzu abin da na zai ba su ƙasashen yamma tsoro ba su yi tsammanin cewa Rasha za ta fito haka da ƙarfin ta ba dan ita gaskiya ita Rasha tana ganin wannan yaƙin fitar da kai ne fa ba su ɗauke shi da wasa ba. To fitar shi da wasa ɗin dole su kuma ƙasashen yamma kuma su sake tunani za mu yi faɗan nan a haka to kuma abin da muke gani a ƙasar shine suna ganin cewa eh duk fa da suka so su taimaki eh, Ukraine abin bai kai yanda za su kuma za su fito su faɗa da Rasha ba duk da ba su abin da Rasha take ma Ukraine bai kai karfin da su za su ce kasashen su sun fito gaba da gaba suna faɗa da Rasha ba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria To a gaida Hassan mai na kaina To yayin da lamarin tsaro ke ci gaba taɓarewa a wasu yankuna a Najeriya musamman yankin Arewa. A jihar Taraba ana ci gaba da fuskantar wato har-haren ta'addanci wato har-haren kabilanci. wannan abin da ya faru a kan ido nan lokacin da abin ya faru shi wannan yaron din ya faru da su kasan ran da aka bude kasuwar mu na donga kenan a cikin kasuwa karfe uku na rana muna dosan la'asar kenan sai makiyayan da suke cikin kasuwa ana cin kasuwa kowa na fita da gudu kowa na fita da gudu da mashuna sai a wajen mai gidan da na marka da shi sai ya ga min ai an harbi wani dan fulani ne a can gefen afuba an samu hare-hare a can wani kauye da ya kira to damisa da ke karkashin karkashin karamar hukumar donga fulani ne suka kawo hari a nan ƙauyen to da misa kudin kwanaki aka samu rahoton irin wannan hare-haren eh, jifa-jifa wadda su tibaben tsakanin su tibaben sannan ma tsakanin tibabe da fulani yake ta hukuwa aka samu dai eh, rashe-rashen rayuka wadda rayuka da aka rasa ya kai mutum bakwai a yanzu haka To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoto kan wannan fada tsakanin kabilar Fulani da tibet. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,49,60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kamar kullum za ku zuwa sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu na baya. Wato ta shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu dai a goma anan Washington DC na cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Wata guguwa ta taso a jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. to amma mahukuntan jam'iyyar sun ce ba haka lamarin yake ba cewar ita jam'iyyar apc bata san da wannan abu ba kuma ta yiwu ma yan nema wa apc fitinu ko kuma masu fatan su ga akwai wutar rigima ta ta apc su suka kitsi wannan labari kalaman ministan shari'a abubakar malami sun da kura a jihar sokoto a matsayi ne na chief law officer shi ya nuna kenan duk da aka aikata cikin shari'a a najeriya shi yake aikata muna son malamin shi fahimci nan wajen hasa kwatutu ba shi aka yi Jama'a Assalamu alaikum. Ranar Litinin da ta gabata ne wasu labarai suka karaɗe kafafen watsa labarai da ma na sada zumunta da ke bayyana cire shugaban riƙon kwarya na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya, gwamna mai malabuni na jihar Yobe. tare da mai gurbin sa da takwaransa na jihar Niger Abubakar Sani Bello. Wasu rahotannin ma cewa suka yi shugaban kasa Muhammadu Buhari ne ya cire shugaban na rikon kwarya. A yayin da aka yi ta yada hotunan bidiyon shigar gwamna Bello a sakatariyar jam'iyyar ta kasa a Abuja inda kuma ya dare kujerar shugaba. To sai dai kuma jim kaɗan bayan kammala wasu taruka a ofishin jam'iyyar. gwamna sani bello a takaice ya musanta labarai da rahotannin da ake bazawa na sauyin shugabanci a jam'iyyar ina aktin chairman na party mun ci gaba da aikin party kuma mitin na kiya ce ka saboda convention za a yi abin da ya kawo mu kenan sannan kuma mu rasa da chamomi to maganar ce ko ba ni ban san inda wannan magana ya fito ba akwai fa'idoci da ake bi kuma haka ne daga bisani kuma daraktan watsa labarai na jam'iyyar na ƙasa salisu na inna dan batta ya yi cikakken bayani akan abin da ya wakana a sakatariyar jam'iyyar. To abubuwa muhimmai ah, guda uku ne suka faru a wannan babban ofin jam'iyya na ƙasa da ke Abuja. Abu na farko shugabannin kwamiti na riko sun yi taron su. A garin yin taron kuma suka rantsar da shugabannin jam'iyya na jihohi su guda 36 da kuma na yankin birnin tarayya Abuja. shi aka fara yi da safen nan tare ya kewaye armashi an tashi lafiya sun fito suna munna makaɗa na bin su kasan yadda wurin nan yake idan ana irin wannan muhimmin taro to bayan an gama wannan kuma bayan azahar sai kwamitin da aka nada wanda zai aiki a kan ba ita uwar jam'iyya shawara a kan yadda za ta raba mukamai ga shiya-shiya a faɗin ƙasar nan shi ma ya kawo rahoton shi kuma wanda ya wakilci shugaban jam'iyya na riko alhaji mai malabuni a karbar wannan rahoto shine mai girma gwamnan jihar niger sa'an nan akwai gwamnoni kamar guda tara ko goma waɗanda sun halara aka yi wannan sha'anin arziki da su aka gama lafiya na tabbata dukkan gansu ku da kan kuma aka yi taro lafiya aka gama lafiya da jami'a ta cika da mutane da magoya baya da masoya abin gwanin ban sha'awa to me yasa gwamnan jihar neja ya wakilci mai malabu ne to akwai a cikin tsarin jam'iyyar apc akwai article 14 wanda ya ba wato wanda yake suka fito daga shiya daya da shugaban jam'iyya mai girman mukami damar ya mishi riko idan baya nan shi mai girma mai malabuniya ya tafiya ne baya kasar shine kawai dalili amma duk wani wanda yake wani raɗe raɗi ko yake yada labari na kanzon kurege cewar an sauya shi ne ba haka ba ne haka sakataren jam'iyya ba da sanarwa a nan abuja tun da safiyar yau da labarin ya fara bulla kafofin yada labarai na na intanet din nan cewar ita jam'iyyar apc ba ta san da wannan abu ba kuma ta yi ma yan nema wa apc fitinu ko kuma masu fatan su ga akwai wutar rigima ta ta apc su suka kisa wannan labari sa'an nan ita jam'iyyar apc tana da ka'idojinta na fiyar da harkokinta idan za a yi musayar wani shugaba ko wani abu irin wannan suna da ka'idodin da za su yi ba kawai zuwa za a yi wani wanda ba a san kowaye ba ya ce shi ya ji ya gani an yi to aina aka yi me ya shaidar an yi waye ya yi wani taro aka aka zartar da wannan to duk babu saboda haka wannan labari ina kira ga 'yan ƙasa da masu sauraron waɗannan kafofi na waɗa labarai shi watsi da shi domin gaskiya babu kashin gaskiya ko misƙalar da a cikin shi. kamar yadda aka sani cewa jihar sokoto na ɗaya daga cikin wuraren da ake takaddamar shugabancin jam'iyyar apc tun bayan gudanar da tarukan zaɓen shugabannin jam'iyyar a matakin jihohi inda ɓangarori biyu ke da awar gudanar da zaɓuka daban-daban tare kuma da fitar da shugaba na jiha bangaren tsohon gwamnan jihar sanata aliyu magatakardawa mako na da awar zaben isa sadiq a cida a zaman shugaban jam'iyyar yayin da ɗaya bangaren na sanata abubakar gada da ɗan majalisar wakilai abdullahi balarabe salame suka yi da awar zaben mai nasarar muhammad a zaman shugaban jam'iyyar a nasu taron lamarin da kuma ya kai su a gaban kotu. a makon da ya gabata ministan shari'a na najeriya abubakar malami da tsohon gwamnan jihar kano ibrahim shekarau sun jagoranci wani bikin rarraba kayan tallafi a jihar sokoton waɗanda abdullahi balarabe salame ya samar ga jama'ar mazaɓarsa inda ministan ya ambaci mai nasara muhammad a zaman zaɓaɓɓen shugaban jam'iyyar na jihar. zaɓaɓɓe na jam'iyyar apc na jihar sokoto man tabbatacce wadda shari'a ta tabbatas alhaji mai nasara sani mun bayyana Sokoto saboda an sa kiran shugabanni na shugabanni na alheri ba shugabanni na tsiya ba ko tsiya-tsiya. Shugabanni masu gina ga masu gina al'umma ba masu rusa su ba. Kuma shugabanni na tamu ba irin tasu ba ce. to sai dai kuma kalaman na minista sun bar baya da kura domin kuwa shugaban bangaren na wamako isa sadiq a ce da ya kira wani taron 'yan jarida inda ya kakkausan suka akan kalaman na minista a mun fahimci malam ibrahim shekarau bayan ya sha kashi a kano ya yi kulle-kulle ne na karya ya haɗa kai da ministan shari'a an ya ya samu oda kotu ta karya allah ya tona mishi asiri an ta yi a filkon ta yi watsi da ta maida jama'iyyar na inda ya kamata saboda haka halin da yake ciki yanzu ya ɗauko wannan damuwa ya kwaɗo da ita a jihar sokoto abu na biyu abinda da ban mamaki lokacin da aka yi shari'ar gwamnan jihar Sakkwato an ce an kashe mu da ƙuri'a 342 amma musa akwai ƙuri'a wajen dubu goma sha shida waɗanda ba a yi zaɓe ba na da aka lalata sannan mun ba da duk abin da ya kamata na shaida don a tabbatar mana da gwamna amma dai an haɗa kai da abakar malami aka kwace mana gwamna to an yi ta faɗa mana wannan ba mu yadda ba sai gashi an taho ga zaben shugabanni mun yi zaɓe mu lahiya lau sai gashi ya kulla ya tahi ya sa an yaudari kotu an amso wai wata kotu oda wai ga wanda anka zaɓa kes ɗin ga na wani appeal court a matsayi ne na chief law officer shi ya nuna kenan duk wannan da aka aikata cikin shari'a a Najeriya shi yake aikata ta muna son malamin shi fahimci nan jihar Sokoto ba shi Kebbi bace sannan mun ga abin da ya faru lokacin da aka yi zaɓen kananan hukumomi a jihar Kebbi mun ga abin da ya faru ga Runhwatai mun ga ya kasa kawo Runhwatai mun ga bala'in da an kai a Runhwaci to muna fatar ba wannan hushin ne yake son shi zo shi sauke gare mu domin ba mu yan jihar Sokoto mun haka sai Runhwatai ba a jihar Kebbi sannan abin da ba mu mamaki ne ya zama alkali ga abin da a gaban kotu wurin kamfen na siyasa yanzu da yake wurin taron siyasa na wannan kalayan ba ku ganin kamar propaganda ce ta siyasa kila don ya jira action naku ai mun yi kira ga mai girma shugaban Najeriya da ya cire shi domin bai cancanci zama ministan shari'a ba inda har zai zo shi din wannan a gaban kamfen ka tuna malami ya yi rantsuwa cewa zai adalci ga dukkan ɗan Najeriya zai tsare gaskiya ba zai so wannan ya ki wannan ba ba zai ɗauki wannan ya bar wannan ba ya yi rantsuwa da ƙur'ani an karata ya mishi ya yi wannan amma jiya ya hito ga kili ya gwadi ga wanda shi ka so ga wanda ba shi so sannan shi ba ɗan jihar Sokoto ba ne amma dai yadda ya lalata jihar kebbi ya lalata jihar zamfara ya lalata jihar kano ya so ya lalata jihar kano ya lalata jihar kwara shine kuma ƙetaro ya tone so ya lalata jihar Sau da haka ne mai kira ga shugaban kasa da shugabancin jam'iyyar apc na ta gaggauta koran malami domin shi ba alheri ba ne ga wani jam'iyyar ta. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Madina Dauda da Muhammad Nasir. Jumbi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To a gaida Murtala, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. to filo a takaice fararen hula a wasu yankunan ukraine da sojojin rasha suka kai wa kawanya sun samu damar ficewa a jiya talata suna tsirewa a cikin motocin safa ko kuma da kafa a cikin wata tsagaita wuta ta wucin gadi a wani misali mutane na barin birnin sumi da ke gabashin kasar sa'o'i kaɗan kafin wani halin da jiragen saman rasha suka kai akan wani titi da ya kashe fararen hula akalla 21 a cewar hukumomin kasar a hali da ake ji kuma shugaban amurka joe biden ya sanar a jiya talata cewa zai sake daukar wani mataki da zai yi mummunan lahani ga yakin da putin ke yi a daidai lokacin da sojojin rasha karkashin jagorancin shugaba vladimir putin ke ci gaba da kai farmaki a kan ukraine wannan wani mataki ne da muke dauka don kara bakin ciki ga putin in ji biden sai dai za a kuma samu wani mummunan sakamako a nan amurka tuni farashin mai ya yi tashin gurin zabi zuwa sama da dala hudu galan guda farashi mafi tsada da aka gani a amurka tun cikin shekarar 2008 a ƙarshe hukumomi a pakistan sun faɗa a jiya talata cewa an kashe aƙalla jami'an tsaro biyar kana kimanin wasu talatin sun jikata a lokacin da wani ɗan harin ƙunar bakin wake ya tarwatsa kansa a kusa da wani babban ayarin gwamnati a lardin balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai mummunan harin na jiya talata a garin sibi harin kunar bakin wake na biyu da kungiyar ta'addancin ta kai a cikin kasa da makonni biyu To ma da a gaishe ka masu raro baki ɗaya abin da ya sabo kenan a shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da karfe takwas na wannan safiya. Kafin mai salama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan shugaban rediyo amfani da ke jamhuriyar Nijar Alhaji Girma Bakar. Wato muna miƙa sakon ta'aziyya gare su wanda Allah ya warsuwa a jiya. To Allah Ubangiji ya gafarta masa ya kuma kyautata namu karshen. To domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata za a iya zuwa wato shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. yanzu a madadin baba ya ko makeri wanda ya ba wata na gabatarwa da kuma jumbe hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu ne mr carol nisar fila hashim gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa na anjima kaɗan da hantsi da karfe takwas na wannan safiya. Salamu alaikum.